ni baka gaya min da kuka da bintoto ba komai yana tafiya inda ka tsara to to madalla ina fatan dai kun daidaita tsakaninku tana son ka kana son ta daidaita tana so na sosai <laughs> to masha Allah to kaga kuwa ina eh, ali ka yi ƙoƙari ka fara shiri saboda ina tabbatar maka daga yau nan da kwana hudu zuwa biyar bintoto za ta zama taka sha Allah Allah taya ma tayawa kawai tayawar kawai kuma a ƙara kaga ali kaga auren nan in kaga bai yiwu ba to wata gagarin matsala ce ta tankaro ba ma abin da zai faru in Allah yadda hmm. shi irin wannan abin ya taso yaro Allah ake gaya Allah ya sanya albarka a ciki ai ko baka sa albarka ba kawai akwai albarka a ciki in to ta ce fa a ce Allah ka tsaya kana kana kana kewe kewe Wandala! nahi! Kucinai! nahi! Ha? Ko yau ma ba a ba mu shiga ba? Ah, isa. hana mu shiga? Kuɗi, kuɗaɗa, ka kuɗi. Kai ka bada Yawwa. Yau ta sama ma zami. Kai, kai, kai. Kai, kai. Ba miya ne ba? Ko Ko wando za ka yi? Wandon ka da ruwa na banza da wofi. dan fulanin sha sha sha kuma yau biya muka yi eh biya kuka yi kuma dole mu gara lokacin mu mu ku kuɗin mu ah, kafa kamara biya muka yi kuma mu kama mutum mu mai dan iskan duka ina ta kai kai labari kawai ba ka ga min ba an yau biya muka yi ah, kwana ma ce kulle kulle kuma mu ga uban da zai ce mu fito ko an kashe wuta a ah, uban kama zai biyo baya wando ya zama na zo a ni wando na rike yake ni baka zaka su balle mu wando ba kuje kuje kuje kuma ko kuɗin ko ko an kashe tv sai mun yi awa uku ah, kulle kuma zan a ga wanda zai ce mu fito fito